ya kammala bincikensa Nicholas Clark ya karanci littafin Mr. Thomas sosai har kuma ya yi imani da cewa wannan garin ya taba kasancewa sai dai kuma yanzu ya ɓace yaya kenan. ba tare da bata lokaci ba sai kuwa shi ma ya tsunduma cikin nasa binciken mr clark ya roƙi ƙungiyar nasa da ke da cibiya a america da su ɗauki hoton wannan garin ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam wato satellite daga sama hoton kuwa ya nuna ƙananan alamomin turba wadda idanu ba sa iya gani daga ƙasa mr club kuwa sai ya gwada wannan hoton da tsohuwar taswirar garin kuma ya fito da sakamakon da yake zato waɗannan ƙananan turbobin na tsohuwar taswirar sun yi daidai da wanda aka ɗauka daga sama ta amfani da satellite da aka haɗa waɗannan hujjoji sai babban yankin da aka taba sani a da ya haɗu ya kuma ba da ma'ana lokacin tafiya ya yi ga mr clark sai kuwa ya shiga shirye-shiryen nasa tafiya doguwar tafiya ce cike da haɗura ya kama hanya tare da ƙungiyarsa kuma lokaci-lokaci suna amfani da fasahar zamani sai dai sai dai akwai wurare da amfani da fasahar zamanin ba ta yiwuwa daga ƙarshe dai mr club da ƙungiyarsa sun dira a wannan wuri mai dogon tarihi da farko dai sun fara tarar da rugurguzazzun gine-gine daga baya aka gane cewa waɗannan rusassun ginin shine raguwar na daga gine-ginen mutanen ard It was realized that they belonged to the people of Ard mentioned in the Quran and the city of Iram that they had built. club din da kansa ya yi amfani da alkur'ani a lokacin yin bincikensa a cikin alkur'ani birnin inama an bayyana shi da cewa gini ne da aka yi shi da filoli duk da cewa kalmar da aka amfani da ita a cikin alkur'ani na iya ɗaukan wani ma'anar bayan haka a ɗaya gefen mafi mahimmanci shine irin yadda alkur'ani ya fayyace mana cewa garin ya kunshi manya-manyan filoli guda goma sha biyu burbushi da kuma raguwar waɗannan filolin guda goma sha biyun sun tabbatar mana da hakan yadda aka gano wannan ta hanyar da ake kira excavation godiya ta musamman ga ilimin da ake kira three-dimensional graphic technology scientists masu ilimin kimiyya za su iya ƙara gina wannan filolin idan buƙatar hakan ta tashi which had belonged to the people of mentioned in the Quran? Alkur'ani yana cewa baka ga yadda ubangijinka ya aikata da adawa ba iramawa masu manya-manyan filoli waɗanda ba a halishi kwatankwacinsu ba a cikin garuruwan duniya adawa sun karyata yaya azaba ta take da gargadina lalle mu mun aika iska mai tsananin sauti a kansu a cikin wani yini mai matuƙar tsoratarwa tana fisgar mutane kamar dai su kututturen dabino ne tumbakakku to yaya azaba ta take da gargaɗi na mutanen adawa waɗanda archaeologists suka binciko birbishinsu a cikin birnin uba sun karanta annabi hudu wanda aka aiko musu da shi sai kuma allah duk ya halakar da su alkur'ani na cewa a lokacin da suka gano azabar mai kamar hadiri mai iska tafi zuwa gare su sai suka ce wannan ai irin hadirin da yake yi mana ruwa ne a shi shine abin da kuka gaggawar saukarsa iska ce a cikinta akwai wata azaba mai radadi. It is revealed in the verse how the people saw a cloud that would bring them great suffering. Ayar ta bayyana yadda mutane suka ga guguwar tafe da azaba game da masifa amma ba su fahimta ba sai suka hakikance cewa ai ruwa ne tafe kamar yadda ake yi yau da kullum wannan shine abin ishara da ke dab da fada musu guguwar da ke kunshi da iska daga nesa sai ta yi musu bani suka zaci guguwa ce kawai irin ta yau da kullum hakika wannan ya yaudarar da su suka kuma kasa gane hadarin da ke tattare da ita kamar yadda aka faɗa a alkur'ani iskar ta zarce har tsawon kwana bakwai da wuni takwas as revealed in the quran the storm lasted seven days and tana kuma ruwan tantan na ƙasa a kan birnin ta kuma binne mutanen garin gaba ɗayansu da ransu muhimman shaidu da ke nuni da cewa mutanen ad abin ne a wannan birkiɗewar saharar shine kalmar ahqaf da aka yi amfani da ita a cikin alkur'ani da ke nuni da mutanen ad kamar haka kuma ka tuna ɗan uwan adawa a lokacin da ya yi gargadi ga mutanensa a tuddan rairayi kuma masu gargaɗi sun shuɗe kafin shi da kuma bayan shi kada ku bauta wa kowa sai Allah lalle ni ina tsoratar muku azabari ne mai raɗaɗi kalmar ahqab a larabci tana nufin tuddar rairayi wannan yana nuna cewa mutanen ad sun rayu ne a bangaren da ke cike da tuddai mai rairayin gaske abu ne kan mai sauƙi ya kasance an birkiɗe su a wannan hamadar masifar da ta fada mutanen art ta fannin iska da ta murje mutanen ta watsar da su kamar kututturen da bilai lallai ita ta binne mutanen da kuma komai nasu gaba daya ba ta bar ko burbushin su ba kamar yadda ya soka a alkur'ani amadar ta rufe su gaba daya A takaice, tarihi da ko bincike irin na archaeologist sun tabbatar da kasantuwar mutanen Ad da kuma garin Irama da ke Uba tare da manya-manyan filolinsa kamar yadda yake a Alkur'ani, an kuma halaka su kamar yadda Allah ya bamu labari a Alkur'ani. Bincike ya tono birbishin mutanen Adawa da suka shuɗe. daga ƙarƙashin saharar alƙur'anin allah ya faɗi cewa mutanen ad sun karkace daga hanyar allah saboda girman kai da dagawa kawai duka mutanen da muke maganar su duka sun yi laifuka ne wato fadarewa Allah da yin tawaye gare shi suka kuma rungumi wasu gumaka ba Allah ba sun yi girman kai a bayan kasa bayan ba su da wannan damar suka karkace zuwa karkatacciyar hanya kuma Allah ya halakar da su gaba ɗayansu manyan-manyan garuruwa da suka kasance a duniya sun shiga tarihi kuma an halakar da su saboda dalilai irin na mutanen ad ba wai kawai misalan da muke gani a wannan ba allah ya gaya mana lalle mu yi tafakkuri a kansu dawin da ke kanmu shine lalle mu koyi darasi a kan waɗannan al'ummomi da aka halakar wata aya a alkur'ani tana cewa adawa sun yi tunƙaho da alfahari a bayan ƙasa suna cewa waye ko ku su ne ne masu ƙarfi fiye da mu ashe ba su sani ba cewa allah da ya halicce su ya fi su kuma suka yi jayayya da ayoyinmu kada mu manta allah zai iya halakar da mutum guda tak ko kuma dukkanin mutane idan ya so kuma ya nufin yin haka kuma yakan iya ɗaukaka wasu ko wani idan ya so ya kuma buɗe ƙofofin rahamarsa a kansu duka idan ya so duka daɗaɗa da kyawawan abubuwa a hannunsa suke ɗan adam bai da zaɓi illa ya gode wa Allah